assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin dan hausa ba gwari ba wanda ni Hussein Abdulkadir dan Hajiya zan gabatar akan wata kalma guda daya da ni da kai da ku sai mu shiga cikin gari mu gayya mutane suka ɗauki wannan kalma kuma ya za su faɗe ta mu shiga domin ku ga wannan wace kalma ce kuma ya mutane za su faɗe ta mu je zuwa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan so yin san sunanka. Sunana Saminu Ali. Malam Saminu Ali ina so ka ce wannan dattijan bai dattijan ba. Kamar ya ke nan ci wannan dattijan bai zan kalma ce ta Hausa guda daya wacce wasu ba za su iya faɗin ta kamar yadda za ka faɗin ta da sauki ba. Ka ce wannan dattijan bai dattijan ba. Wannan dattijan bai dattijan ba. wannan dattijan bai jantantu ba wannan dattijan bai jantantu ba wannan dattijan bai jantantu ba ka ce wannan dattijan bai dattijantu ba wannan dattijan bai dattijantu ba wannan dattijan bai dattijantu wannan dattijon bai dattijatti ba wannan dattijon bai dattijatti ba wannan dattijon bai dattijatti ba wannan dattijon bai dattijatti ba wannan dattijan bai da ba wannan dattijan bai da ba wannan dattijan bai da ba wannan dattijan bai dattijan ba wannan dattijan bai dattijan ba wannan dattijan bai dattijan ba wannan dattijan bai dattijan ba wannan dattijan bai dattijantu ba wannan dattijan bai dattijantu ba wannan dattijan bai janjantu ba faɗa musu wannan dattijan bai dattijan ba Wannan dattijan bai ci ba. Faɗa musu. Wannan dattijan bai ci ba. Wannan dattijan bai ci ba. Wannan dattijan bai dattijanci ba. Wannan dattijan bai ci ba. Wannan dattijan bai ci ba. Wannan dattijan bai ci ba. Wannan dattijan bai ci ba. wannan dattijan bai dattijanci ba ya yi kenan iya wanda zan yi wannan dattijan bai dattijanci ba wannan dattijan bai dattijanci ba wannan dattijan bai dattijanci ba To jama'a kun ji yadda kalmar ta kasance a bakin wasu daga cikin mutanen wasu sun faɗi daidai wasu kuma ba haka akasin hakan. To ku biyo mu dai a cikin shiri na gaba domin ganin akan wace kalma za mu tattauna kuma ya mutane za su faɗe ta kuma ya suka ɗauke ta. Kuma kada ku manta kun kalla wannan shiri ne kai tsaye daga tashar GRTV wato Jakada Radio and Television. Ni Hussein Abdulkadir dan Hajja da na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da biyo mu domin ganin wasu ma daga cikin shirye-shiryen mu.